ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ci gaba da darasinmu a kan bara amma yau kuma za mu taɓa wani gefe guda wannan gefe da za mu taɓa shine na masu hali waɗanda allah ya musu wadata da sauran hukumomin da abin ya shafa kamata ya su rika sa dukiya suna raya addinin musulunci wannan dukiyar da allah ya baka ba wai an baka dukiyar ne hikimarsa kai kaɗai da 'ya'yanka kawai ku ci daɗi ku je inda kuke so ku yawo ba a ba haka ba ne ka taimaki wannan ran tashi alkiyama nan salama ya ce in mutum ya fito kabari za a tambaye shi la ta zalo qadama a yawon alkiyama hatta yus'al an arba sai an tambaye shi abuwa hudu wannan ransan na ina ya abin nan ɗinsa tafi da shi wannan dukiyar na ina ya nemo shi kuma ina ya kashe wannan tambayan ya kamata ka yi shiri yaushe a ce mawadatanmu masu kuɗinmu ba za su yi musulunci hidima ba sai an yi bara tukuna ya kamata mawadata su sani cewa alkur'ani ya yi maganan cewa wadatan nan ta allah ne idan ba ku taimaki wannan addinin ba allah zai iya yi muku juyin masa sai kudin ya tashi sai wasu mutane zama masu kudin kuma su taimaki addini don haka bai kamata ba masu halin mu wai sai an ɗauki laspika a masallaci an yi bara ko sai an je an yi lonci sana za su taimaki addini ku dubi da sauran kasashen duniya suke taimaka musulunci ka je ka gani ka tambaya ba bara ake yi ba wallahi ba lancin ake yi ba za a zo ne masu hali su ba da dukiya a hidiman marayu hidiman masallatai hidiman jagororin masallatai ba zai yi ba gina masallaci kawai haka shi kenan a'a idan aka gina masallaci su waɗanda suka gina ko wanda ya gina ko ita hukuma dole ya wani tsari wurin zaman liman albashi kuma na liman mai kyau wadda yake mu ɗauka dubu ɗari misali ko dubu saba'in da biyar misali muna misali ne da naira wannan haka ya kamata a ga an kyautata an samu wurin zama na liman wurin zama na ladan ga albashi wanda yake mai kyau amma yaushe mutane suna da irin wannan wadata mutum yana zaune a unguwa wani ya yi rashin lafiya bai wuce ya biya ba amma ba zai iya ɗauka ya ba da kuɗin na ya biya ba sai an zo an yi bara an yi wa mutum fallasa da tirere wani wani bai da lafiya yau kwana biyu gidansa ba abinci ba a iya sayan maganin dubu arba'in ne wannan duka ya kamata masu wadata masu kuɗi su ji tsoron Allah domin inda suna tallafawa watakila masu bara ba zai iya faruwa ba ko da yake bara da wani rike saba bara to shi kuma sai a hankali zai bari don haka muna kira ga mawadata waɗanda ke da hannu da shuni su rike musulunci hidima kamar yadda na faɗa su fito da dukiyar nan su raya wannan addini da shi idan baka taimaki addini ba idan baka raya musulunci ba kudin ka zama bai da ma'ana amma yau mutane sun taskance dukiya na Allah ba su yi musulunci nan hidima ka dubi yanzu a waɗansu ƙasashen musulman za ka je ka tarar da liman ma da ladan ba su da albashi ko kuma suna da albashin an ce dubu sha biyar dubu sha biyar nan dala ɗari kenan to dala ɗari ko da ɗari uku da hamsin misali ah to yanzu dala ɗari kana biyan mutum saboda allah eh, jama'a ya zai da makarantar yaransa ya zai bai da lafiya ko iyalinsa ya zai ya sayo sauran littattafai da zai amfani mutane a masallaci ya karanta da mutane yaya za a yi da sauran wato shi'unin sana yau da kullum saboda haka ba daidai ba ne a rika sawa limama masu karantar da addini irin wannan albashin wannan albashi da yadda ake wa malaman rikon sa kai nan kashi shi yasa yau yaran mu da yawa ba su su karanta wannan layin yanzu sai ka je ka duba ka gani yanzu sai ka jima baka ga yaro ya fito bai na so ya karanta kira'an qur'ani da fiqh ya tsaya babu ah, to ya ga an zo an naɗa liman an ajiye shi a masallaci dubu tara yana cin wuya wani masallacin an ajiye ladan dubu bakwai yana cin wuya wani masallacin sun ajiye liman dubu ishirin da biyar yana shan azaba yau shi shi zai zo kuma ya shiga wannan layi saboda haka wannan ba daidai ba ne lalle ne ya zama akwai tsari wadda ike mai kyau da mawadata za su yi na raya wannan addinin da wannan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su haka kuma sauran bangarori duka da ake bukatan taimako a ciki yanzu misali da yanzu misali saboda Allah jama'a a unguwa ko a masallaci a ce kawai ana bukatan abin da za a yi na dubu ishirin ko dubu biyar sai an ɗauki lasifika an yi bara ba mun sani islam ya riga ya hana bara duk society duk al'ummar da suke bara ba za su ci gaba ba ko ƙasa ce ko mutum ne kaga yana bara to in an shekara goma ka sake duba shi babu ci gaba annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake bara hannunsa su sala ila yawmil qiyama a kaskance yake yaddul uliya yaddul uliya khairun min yaddul sufla to amma ka goda yin baran kai mai sauraro na in kana son ka gane saboda ka in uwa musulmai ba daidai bane yadda mafiya yawa mawadatanmu suka yi cakulatin bangara ku cakulatin bangara ga harkokin addini ba su sa kenan nan su taimaka sun je sun tsaya sai an zo an roƙe su sai an je an yi bara sai an je an kira taron lancin sannan za su taimaka wannan ba daidai ba yadda mai wa'azi zai yi wa'azi liman zai yi mutane sallah wannan ya karantar da yara wannan ma'aikaci ya yi adalci ma'aikacin hukuma ya yi adalci a kan shugabanci da yake mutane to kai kuma mai dukiya kai kuma ka taimaka da dukiyanka wannan shi abin da islam ya kawo shi kuma Salama ya faɗa cewa masu dukiya waɗanda suke musulunci hidima da dukiyansu ran tashi alƙiyama za a da su tare da siddiƙe da shahidai ka zama mutum ne mai dukiya wadda kana musulunci hidima da taimako a dukkan ɓangarorin da ya kamata ran tashi alƙiyama za ka tashi ne a saho ɗaya ga ka ga siddiƙe ga shahidai allah ta'ala zai ɗaya ba zuriyanka kuma Allah ta'ala zai baka rahaman shi wanda dama shine abin nema mutum ya samu rahama ko ya samu gidan aljanna ya huta to don haka yan uwa musulmai dole ne mu masu nasiha mu yi mawadatan mu nasiha cewa su tsaya a duk inda suke su tallafa a duk bangaren da ya kamata su sa dukiya su sa shi a ciki idan ka je ka aikata dukiyar nan da abin da bai cancanta ba nan za ka amsa tambaya ranar mutuwanka mafi girma daga ciki akwai maganan zaka akwai maganan isani ma wani yan uwanka mabukata misali Allah yake fa'ati zal qurba haka ka ba ni kusa da kai sa haka kuma bangarorin addini masallatai makaranti da sha'anin da'awa a ƙasashen duniya hukumomi sun ɗauki da'awa a waɗansu ƙasashen da yake musulmai ne waɗansu kuma masu hali kamar yanzu irin waɗannan tashoshin na yaɗa addini irin su a Eh, Allah ta'ala ya sa wasu bayan Allah sun tallafa ga ta nan kuma tana tsaye tana yadawa kai menene ka tara dukiya ba za ka zo wannan ba sai yawan gine gine ka gina gida na zama ka gina na marmari ka zo kai addinin musulunci hidima ma ka hau dukiyan ya addinin musulunci da shi za ka yi karshe mai kyau dukiyanka za ta yi albarka ku dubi har yau yadda musulunci ke yabon sai na babakar siddiq da usman dan affan radiyallahu anhu da irin su ali auf da sauran sahabbai irinsu su abdurrahman dan afu Allah ta'ala yi musu albarka da ta goma shi a rayuwarsu saboda yadda suka musulunci hidima har yau din nan duniya da tarihi bai manta da su ba kuma duniya da tarihi kuma ba zai manta da su ba da ganin har Allah ta'ala ya naɗe wannan ƙasa al'umma nan suna mai tuna suna masu addu'a duk da tsawon zamani da ke tsakaninmu da su sama da shekarar dubu ɗaya ɗari hudu amma ka ce shekaran jiya suka yi abu to a sai kai man kana son dukiyar kai albarka kai musulunci hidima bayan wannan kuma kira da muka yi masu hali su daina bari ba su taimakawa addini sai an je an yi bara ko sai an tara su a wani fili an yi lanci wannan duka ba daidai bane wannan bai kamata ba bara ba na bara ba bai kamata wanda ke da wadata sai an roƙe shi amfani wannan duke shi ne kai wannan hidimin addini da shi Allah zai buɗa maka Allah zai saka daga cikin mutanen kirki na biyu kuma sai talakawa su ma talakawa ya kamata a musu nasiya suna yawaita yin barin nan yayi yawa ba sa son yin sana'. a cikin alkur'ani akwai ayoyi goma sha bakwai suna yin sana'a daban-daban kaga alkur'ani ya yi maganar gini kaga alkur'ani ya yi maganar kama kifi kunga alkur'ani ya yi maganan aikin kafinta kaga alkur'ani ya yi maganan kira da irin su aikin kere muna da suratul hadid da surar sukutu mu ya kamata a ce muna da wannan masana'antu ma bai kamata a ce tana germany ko a turai ba domin muke da suratul hadid su ba su da suratul hadid saboda haka a sai yau in kana da yara biyar ko fiɗo to maimakon ka kama bara kana da yara sa su sana'a hannu na ɗaya ka sa su je su koyi gini koya musu kama kifi amma kowane yaro ya ce wani yau sai ya yi karatu kuma sai ya yi aikin gwamnati dole a samu talauci a cikin al'ummar mu Allah ya ce yarzu kuma ne bi ghairi hisab Allah na arziki wanda yake so kasan sanan da Allah wata kila kasuwanci ne wata kila ta yi aikin tela iya zaka zo ka zo ka ce kai sai aikin gwamnati ai alheri baya alkibla daya saboda haka ba daidai bane kowa yanzu ya zo ya zauna ya ce eh yaran nan sun gama makaranta babu aiki wa ya gaya maka dole sai aikin gwamnati za a samu arziki wa ya gaya maka ko a yau dinnan da nake magana na akwai ma akwai daga cikin masu kuɗi a kasashe da yawa duniya ba aikin ofis kai ba in ka tafi kasashen wa Najeriya ka samu in ka tafi Asiya za ka samu in ka tafi sauran kasashe na Turai da sauran Asiya za ka samu wanda suke masu hali ne amma ba su karatun ba ma ba su aikin ofis to amma mu yanzu ka cokan kowa ya zauna wai sai dai ya yi aikin ofis wannan babu dalili a sa yara su koyi sana'a in kana da yara da yawa kai talaka ne wannan ya taso ya koyi gini wani ya sake tasowa kai sojan tela ya iya ɗinkin mata ɗinkin yara wani ya sake tasowa kai sojan ayon benda wani yaron ya sake tasowa kai sojan gini ya koyi yadda ake yin gini wani ya sake tasowa kai sai je ya zama injiniya koyi makanikanci gyara haka za a dinga yaran nan su samu abin amma ka ga mutum bai da aiki ɗansa bai da shi jikansa bai da aiki yana zaune an an masa magana ce haka Allah ya yi wani Allah Allah da ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-arda mana famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi dole ne mu rike sabab da asbab Allah ya riga ya ga fari zaka yi a rayu annabi sallallahu ya karanta da mutane yau zaka zo ka zauna baka da aiki kuma ka mai da abin ga Allah ba daidai jibin wannan musulunci baya son rago baya son mara zuciya kuma ka karanta ka koma mana mu karanta tarihi me yasa yaran mu muka bar su yin girman kai annabi Musa a duk annabawan bani Isra'ila babu wanda Allah ya ambace shi alkur'ani kamar shi sama da wuri 136 ana kiransa Musa Musa sandansa kurin so goma sha biyu Allah ya kira cikin alkur'ani amma ya yi kiwo ya yi kiwo akan sadakin aure annabi mu salatu wa salam annabi karshen zamani daga nan a tashi kiyama babu wani annabi duk wanda ya zo ya ce muku annabi ne kare yake kowa shi sallallahu alaihi wa wa sallama amma ya sai da kayan wata mata a tajira yar business a makka tun daga birnin makka ya taka da shi da masu sai mata kaya har suka je syria damascus tafiyan da ya fi zuwa da dawa ya fi kilomita dubu ya je ya dawo ka sai da wannan ka kai duk mu yau ɗanka yake wannan mugun girman kai ka shi ka haɗa ɗanka da ɗan kasuwa alaji eh ga ɗana a koya masa kasuwa ya gama makaranta ya ɗan samu izu 20 na sallah kai kuma ka ja kunnen yaro ka rike amana ban gida ba ka cuci alaji ba ka yi haƙuri haka ake to ba mu da sana'a ba mu da amana ya za ba za a samu talauci a society mu ba ni sai a zo a gaya mini yadda ba za a samu talauci ba duk mutumin da ka jawo shi amana yau zai cinye wannan amana wani ma gemunsa ya fi naka tsawo in ka ɗora shi amanan dukiya cinyewa zai wani ya fi ga iya ruku kana ɗora shi akan dukiya shi annabi salama ya ce tu kanzo la Taska taskace ba ta kariya ya sake faɗa cewa duk wanda bai da amana bai da addini to idan babu amana talauci nan ku tana nan in ku za mu dinga bara to talauci nan ku haka za mu mutu duk al'ummar da suka sa bara a gaba babu yadda za a yi su rasa tare domin gaba daya sun saba da hanyar da islam ya ce su rayu a yau da kullum ga noma ana duk duniya yanzu ka tafi su kasashen tuni za ka tara manoma ne masu kudin su da yan kasuwa to mu ko mutum sai ya kashe noma sai ya yin tela sai ya yin gini sai ya gyara rigansa yana bin masu kudi yana bara wannan bara nan ka zo yau ka dawo gobe ya kamata kai maka jikun yayi don haka yan uwa musulmai da talaka su ma nasu nasiha shine girman kai ba sa son su iya su koyi sana'a wani fa bai da sana'a na gaya muku tun da su ɗansa bai da shi jikansa bai da shi wato shi yana bar kenan ɗansa na roko shi yana bar wajen manya masu kuɗi ɗansa na zuwa wajen yanyan masu kuɗi ya roka haka haka ake tafiya ko kuma ka ga da mai kuɗi eh, ka ga da talaka da ɗansa da jikansa sun tafi gidan wani su je su yi roko wani irin al'umma ne wanda ba su da kunya hadisai da suka hana bara suna da yawa wani hadisin wani hadisi na salama yana cewa da aqila wa kala wa kasratu su'al wa ida'at al-mal wani hadisi yana cewa izahat ma fi aidiyan nas eh, buka nas izahat ma fi aidiyan nas ka kauce ma abin da yake hannun mutane buka nas mutane za su soka kenan yanzu aka sinsa shine in kana kudayen abu hannun mutane mana ba su soka ba za ka yi bakin jini da an hango ka za a ce ga mutumin kuna zuwa amma idan ka guje abu hannun mutane muna za za ka farin gini kamar da muka faɗa a darasin mu na na ɗazu cewa idan mai da'awa baya roƙon mutane da'awa zai tasiri manya-manya masu kuɗi za su so wazinsa wato tsaka-tsakiya masu kuɗi za su so wazi haka talakawa da ba su roƙon kuma za su so wazi wa'azin zai yi farin jini amma idan zai wa'azi ya roki kuɗi to wa'azi masu kuɗi ba za su zama mana ba in sun zo su dai ba za su dawo ba saboda sun san ƙarshen tatsuniyar gizo ba ta wuce koki ƙarshen ta zai roki kuɗi ko ya dora musu wani nauyi don haka alkur'ani ya gargaɗi masu wa'azi cewa kar su roko wannan kuma ita ce ƙololuwa to shi talakan nan shine matsala yanzu a duniya dalili shine shi bai da kuɗi da kansa ya biya wa ya je ya dogon karatu shi kuma ya sa ɗansa ya sana'a hannu yana kyama ɗan ma baya so wato shi yana da girman kai ɗansa muna da girman kai alkur'ani ko ya yi gargaɗi akan girman kai hadisai ingantattu buhari da musulun duk sun wayoto kan girman kai bayi da kyau don haka a nan mu sa ƴaƴanmu su koyi sana'a za su rayu menene rayuwa ba ka ci halar ba ka ci ne ka sha ga mutane da sun koyi sana'a har suna rayuwa na yi muku misalin wasu kasashe a duniya da ba su barin 'ya'yansu misalin kamar kasan china ba su bari wani zauna haka ko na da abin to idan china north korea south korea waɗanda ba su da addini ma matsafa ne sun iya setin al'ummansu ya zama ba sa bara mu da muke da alkur'ani izu sittin muke da hadisan sa salama mu ne ba za mu iya gyara al'ummar mu hana su bara ba cewa ai baran nan ko an ce kar ai za a yi ƙarya ne ba karantar da mutane ba ne wallahi ba a karantar da su bane su kansu malamin bara suke shi yasa to yaushe mai bara zai hana bara saboda haka dole za a cigaba da yin bara amma in dai mutanen north korea da china da south korea da wasu kasashe a duniya sun iya hana mutanen su bara da waɗansu al'ummomi akwai waɗansu masu addini a ko sikh ake su a india ba ku labarin su suna nan suna yin rawani kansu baya rabuwa da rawani wata rana wani dan uwa ya je aiki na embassy a india ya ce mini sai ya ɗauki sadaka zai ba wani daga cikin irinsu mai zub da shara sai ya ƙi karba sai wani ɗan uwa da shi ai waɗannan ba sa karban sadaka ko kyauta ah, haka nan eh wancan yace da shi in ka samu mutum ɗaya a nan indiya waɗannan masu rawani na masu addinin sikh ka ba shi sadaka ya karba wancan yace zai ba shi dala dubu kyauta haka mutumin ne shekara biyu bai samu wanda yake karba ba sai duk su maka aiki za su zubar maka shara za su maka noma za su tura amalanke amma banda maganar sadaka ba su ba su ba su baya cikin rayuwarsu waɗannan masu addini ma na shirme suka iya sketin al'ummarsu su zama abin sha'awa mu ne da muke da alkur'ani ba za mu iya karantar da al'ummar ba su daina bara ba ya kamata malamai su ji tsoron Allah ya kamata talakawa su ji tsoron Allah su daina girman kai saboda haka in wa musulmai ka tafi kasashe da yawa za ka je ka tara ba maganan bara nan magana barin na ba su fahimta na kawo muku misalin waɗannan ƙasashen su ma da suke bin addinin tsafi ma suka iya hana al'umma suka hannu mu da muke da alkur'ani da hadisi mu ne ya kamata a ce mun ɗora mutanen mu akan wannan tafarkin tun da alkur'ani ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mu yi koyar da sallam sarsa annabi baya bara ya bal ya ma hana bara hadisai ingantattu suna to mu don me za mu zo mu zo na mu yi don me za mu zo mu bari talakawa muna bar don me za a haifi yaro wai sai a kai shi masallaci in gurgu ne gurgu zai iya zai iya koyon dinki zai iya yin kwamfuta ya sana'a saboda haka wannan na gaya muku tun farko a wancan darasi da muka yi ɗazu cewa bara al'ada shi na wasu musulmai amma ba ta islam bane don haka darasin namu wannan akan mutane biyu ne masu hali su taimaka wa addini su daina bari sai an yi bara kuma su ɗauki nauyin limamai da masu masu hidima da karantar da yara karantar da yara islamiyya a sa masa albashi mai kyau don menene za ka je ka biya kuɗin makarantar ɗanka na boko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar amma makarantar islamiyya ce dubu biyu kuma za ka iya biya ba don menene mutum zai ɗauki naira miliyan biyu ya je ya biya kuɗin makarantar boko na university ko wata secondary sannan islamiyya na karatun ƙur'ani wai a ce ɗari biyar dubu ɗari biyar a kan wannan kuma ɗari biyar wannan akwai wulakanta alkur'ani a ciki wannan akwai kaskantar da alkur'ani a ciki idan kuwa muka ci gaba da yin haka to ina tabbatar mun cewa ƴaƴanmu na ba za su yi albarka ba domin ka fifita musu duniya kan lahira don haka ne yadda ka biya kuɗin makaranta ka karanta da ɗanka karatun boko haka za ka je ka biya kuma ka biya na karatun qur'ani ka biya na karatun islamiyya wannan zai sa malaman su samu nutsuwa su karantar da mu abin da ke cikin qur'ani wannan zai sa yaran su zauna su karanta su ma su sha'awa gobe su zama liman ko ladan yanzu ba wani yaron da yake neman ya sha'awa ya zama liman ko ladan don ya san bara zai ana iya tuna wani yaro a makaranta wani malami ya masa wasa cewa ka je ka karanta fiqh da tarihi sai shi da sha'a ina so in karanta malam amma damuwa na bara ne haka a Najeriya wani mutum zai musulunta sai ya roki masu musuluntar da shi ya ce do Allah in ya musulunta do Allah akwai abin da baya so ya ga musulmi suna yi shi duk Allah baya so a ɗauke masa aka ce me wannan abin da baka so an ga musulunta yace bara nan aka ce da shi subhanallah ai da ba islam ne yace ai bara ba ka duba ka gani har ta kai yanzu wanda zai musulunta ma yana cewa don Allah shi in ya musulunta abin da ba zai iya ba shi ne bara to amma kai kuma kana nan ka rike cerbi a hannu kamar hanjin akuya kana bara ƴaƴanka na bara matanka ma na bara saboda rashin zuciya da kuma lalace islam bai zo mana da wannan ba kuma ba hujja bane wai don kana cikin talauci kace za ka yi bara ka samu sana'a yi sahabai me yasa ba su bara sai sun yi sana'o'i sun yi noma sun yi kiwo kai da kai wannan sana'a in baka sai da za ka yi ba ka zo a yi kwanzantar ɗinka a baka shawarar da za ka yi don kana cikin talauci ba bara ne aka ce kai ba yanzu hata kai matsayi kawai mutum zai dauko jaka mai zai samu liman wai zai tafiya to wa yasa ka tafiya ka tafi da kafa mara daga abuja zaka je kano yalla tafi da kaba kafin kwana goma zaka isa abuja kano kwana goma ne gobe ma ka saki kirkiro tafiya baka da kuɗi duk mutumin da ibnu sabil da aka faɗi ba wannan bane ibnu sabil malamai masu tafsiri magabata waɗanda ake dogaro da maganar su cewa suka yi wato idan mutum yana cikin tafiya ne kuɗin motarsa ya samu matsala ko tsadan mota ko kudin ya faɗi ko wani abu lalura wannan shine matafi da aka ce a tallafa masa amma mutumin da lafiyarsa kalau zai ɗauko jaka zai tafi bai da kokobo wannan sakare ne kawai kar ku saurare shi masallaci ba wani barabani amma kana cikin tafiya yanzu ka taso daga Lagos zaka zo Maiduguri sai ka samu matsala kudin ka ya bata a Kaduna ko aka maka sata aka ce musulman Kaduna su tallafa maka da zakka ko ka samu ka karasa wannan shine ibnu sabil amma duk wanda zai shirya tafiya bai da kudi wannan sakare ne kai shashasha ne bai masa abin da yake ba domin ya yadda na a wulakanta shi in ka je tunda zaka tafi baka da kuɗi dole zaka ga wulakanci don ka yan uwa musulmai bara da talakawa suke yi ya kamata su sani cewa babu ci gaba a ciki yanzu yara nawa mutane nawa suka barbaran suka ci gaba ta yi wani ya ce to yanzu in yi barbaran to me zai yi ka je gidan mai kuɗi mana ka wanke masa kaya Wa ya hana ka ka je gidan mai kuɗi ka dauki ɗansa ka kai makaranta wata ya kare zai biya ka ka je gidan mai kuɗi ka masa gadi ka je gona mai kuɗi ka masa noma ka je kai tsaron shagon wani mai dukiya zai biya ka ka je ka koyi aikin gini ka je ka koyi tonon rijiya ga sana'o'in da suke masu albarka za ka ci halalinka lukmanul hikima a cikin tarihinsa ya gaya wa ɗansa sunan ɗan mishka ya ce da shi kar ka yi kaskantaccen sana'a kai ɗana sai ce da shi baba menene kaskantaccen sana'a dan ya tambayi baban shi lukuma sai ce da shi kaskantaccen sana'a ya eh, ne bara roƙon mutane bara kaskantaccen sana'a to don haka yan uwa musulmai yanzu ka tafi garuruwan mu na musulmai ka je ka ga mutane suna da mata bi mata uku ba su da wani abin sai bara za ga wasu mutane sun zo saudiya da matansu da 'ya'yansu duka bara suke yi shi yana bara matan ta sa bakin riga ta shiga bara wannan haramun ne islam bai yi da wannan ba yan uwa musulmai addinin musulunci ya zo mana da sana'a da kasuwanci wanda za mu yi mu rayuwa tsakaninmu don haka ina yin kira ga masu hali kafin mu ajiye darasin su tallafa addinin musulunci ba sai an yi bara ba a masallatai da koran sassan bangarorin addini ina kira kuma ga talakawa su daina girman kai su nuna wa 'ya'yansu sana'a su nuna musu sana'a za ka rayu ne a cikin izza a cikin kamala amma duk mutumin da yake mika hannuwa ka ya tambaya ya bara to ya da kima shi kansa yana kin kansa kuma an an baka yau gobe fa to jibi fa to gata fa duk za ka rayu akan roƙon mutane yanzu ka dubi mu yanzu yadda mutane suke shirya karya haka kawai sai mutum ya zo ya zauna wai yana jiran wani ya dawo lagos ko abuja ko wace kasa ya roke shi shi ba zai yi sana'a ba in ga masa magana wai yana rayuwa hannu baka hannu ai aika sana'o'in baka yi bane alkur'ani ya ce kai sana'a annabi Salama ya soke bara ya hana bara ya ce sai bisa lalura ya ce ga sana'a da zai sallallahu alaihi wa sallama kuma duk alheri yana cikin koyi ne ga annabi sallallahu da bin alkur'ani duk muna so rayuwa mu ya albarka to mu yi abin da sallallahu ya karanta da mu mu yi abin da sahaban nan suka ce mu yi wannan shine islam nan nake ga zamu takaita wannan darasin da cewa ina rufe wannan darasin da cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين